Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. a can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina bahari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. a yau uku ga watan Agusta na shekarar 2023 za mu karkata akalin shirin akan juyin mulkin da ya faru a jamhuriyar Nijar a makon da ya gabata. yake masu sauraron mu muna ƙarin bayani. Masu saurare a cikin shirin namu na yau wakilin sashen Hausa ya tattauna da masani akan matakin da kungiyar raya tattalin kasashen afirka ta yamma ecowas ta dauka akan sojojin da suka yi juyin mulki a nijar sannan muna tafe da filin kwalamar mu sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. masu sauraron mu zamu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kano inda wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna da Kamilu Sani Fage farfesa a fannin hulɗar ƙasa da ƙasa da ke jami'ar Bayero Kano, Najeriya akan matakin da ƙungiyar raya tattalin ƙasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS ta ɗauka akan sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Nijar. To a gaskiya wannan mataki da kungiyar haɗin kan Afirka ta yamma da kuma kungiyar tarayya Afirka suka bayar za a ce a siyasar ƙasa da ƙasa da diplomasiya kamar sun kai ƙarshe sun zuba kwansu a kwando ɗaya sun kai shi ƙarshen abin da zai yi wuya su iya cimma wannan ƙuduri da suka ce za su yi dalili kuwa ne duk ƙungiyar ƙasa da ƙasa ta sa kai ce sai in ƙasa ta ga dama za ta shiga yau idan aka matsawa Niger tana iya cewa ta fita daga wa'annan kasashen kaga ba wani abu wa'annan kungiyoyi sannan na biyu kuma su wa'annan kungiyoyi suna da tsari na cewa babu ƙasa da za ta shiga cikin gidan wani ta yi mata katsalanda kaga abu na biyu kenan sannan abu na uku kuma hatsarin shine cewa ta yanzu wannan cece kuce da da aka zo na ƙarshe tsakanin gabashin turai da yammacin turai ya fara dawowa misali tuni ita rasha tana makociyar nijar ta mali da burkina faso da haka kaga ita rasha za ta so wannan kasa ta nijar ta eh, yi mata ta domin ita ce kasar da kawai ta amince da wannan juyin mulki da haka shi sa na ce ma sun kai mataki na ƙarshe wanda a diplomasiya bai kamata ce sun kai ga wannan ba to idan haka ne prof me ya kamata su yi misali eh, waɗannan matakai wannan taro ko kuma ƙudurori wannan taro na ecowas ya kamata ya cin tun da kace kamar sun wuce makaɗi da rawa na'am eh, eh, matakin da ya kamata shine su ɗauki mataki na diplomasiya da siyasa da kuma batun tattalin arziki idan suka ɗauki irin wannan za su ba wa su sojojin dama eh, cewa watakil ba za su ga an takure su ba idan an matsa musu dama ana cewa misali eh, tattalin arziki in aka sa takunkumi kaman da baibaye ne na tsimma ga laushi ga cin kafa a hankali zai iya matsa su har a zo su ga da za a warware amma idan a zo a ce an firgita su cikin kwana bakwai idan ba su yi ba za a ɗau matakin soja to kaga wannan yana da hatsarin gaske domin abin da ya nuna in suka dawo da shi a yanzu za a ce sun yi tawaye a gidan a zo a ce za a kashe su ma domin wannan abin da ake cewa cin amanar ƙasa idan kuma ita yanzu kungiyar tarayya haɗin kan afirka ta yamma ta kasa yin wani abu to kaga ta watsawa garinta ruwa nan gaba ba za a ringa ɗaukanta da kima cewa maganganunta suna da tasiri ba ba ka ganin cewa wannan abin da suka yi wani fage ne na a buɗe shafin tattaunawa domin watakila bangarorin biyu ba dole ne su so a ce an shiga wannan matakin sojan ba. eto eh ka san eh, sun gwada irin wannan misali ai ko lokacin eh, gwamnatin da ta wuce ta buhari an yi a gambia an shiga an shiga a ina ne irin wa'annan ƙananan ƙasashe an shiga su ma an yi ƙoƙari an tilasta su aka kuma karmu manta lokacin da aka yi rigingimu na liberia da sierra leone ecowas ta shiga daga batun ah, kawo zaman lafiya kuma ta karfa-karfa wajen kawo al'amuran eh, gwamnati to duk da wannan shi sa na ce ma mataki ne na tsauri suka kai wanda ai kafin a je ga wannan dole da sai a ce an ɗauki na diplomasiya ɗin domin wannan yanzu firgita sojojin zai yi ko shakka babu eh, kaga har su ma sojojin nijar har sun fara kalubalantar najeriya cewa shugaban ƙasar najeriya ai ba shi da hurumi shi ma ya ce abu domin eh, shi ma ba zaɓe zaɓe ne na hakika aka yi ba kuma kaga in ka kalla yanzu kama au eh, yau dinnan da muke magana eh, jamhuriyar afirka ta tsakiya shugaban kasar ya cika wa'adinsa ya ciccanza tsarin mulki ya cika yau yake yin a jin ra'ayi kuma wanda za a ba shi dama ya zarce har sai illa maji kaga wannan shi ma suna nuna shi ma irin ajuyin mulki ne dan me za a ce in fara hula ya yi irin wannan a yi shiru amma kuma in soja ne a zo za a magana to wannan shi ya ba su damar su yi wanda su ma za a ta yakin cacar baki tsakanin nijar din da sauran kasashe kuma abin da nake gama da wuya zai tsaya a cacar baki da wuya idan an firgita su ba za su tafi hannun rasha ba to amma wasu suna ganin cewa ma kamar sojojin nan ba yin kansu ba ne suna da daurin gindin iyayen gida musamman ana nuna yatsa ga ita faransa wacce ita ce ta reni jamhuriyar nijar eh gaskiya ana ganin cewa maganganu da shi bazum ya yi na nuna cewa ya nuna wa ita faransa yatsa za su iya zama dalilin da faransa ta yi eh, kutukutun ture shi ah, duk da ta fito a yanzu tana nuna cewa ba ta goyi da bayan juyin mulkin ba amma an san a gurare da yawa ta yi hakan kuma daga baya in tafiya ta tafiya ake gane cewa tana da hannu amma ko me ake ciki a yanzu ana zaton kuma ana zargin cewa tana da hannu a wannan abu sai dai kawai abin da zai canza alƙiblar iya matakin da suka ɗauka in suka ɗauki to amma prof ai na ji yanzu kuma baya bayan nan ka ambaci kuma rasha me shigo da rasha ko kuma me zai shigo da ita ita rasha ka san a siyasar kasa da ƙasa yanzu ta zo a makare ta shigo kwana-kwanan nan ta shigo da a tsarin ta na kwamanisanci da rasha da china ba sa shiga harkar siyasar duniya yanzu da suka shigo suna kokari ne su samu kafa inda za su zauna don haka kaga shi yasa da aka yi wannan ita ce kadai wacce ta ce ta yi maraba da wannan juyin mulki kuma ta shiga daman kamar yadda na faɗa a makwacin Nijar da Mali da Burkina Faso an kira sojojinsu na haya wannan waguna ɗin da su ake yakar abu. Kamar yadda rigima da ta faru a sudan kaga ita ma yanzu ta shiga ta abin ya taɓarɓare da haka wacce rigima da ake fama da ita ta yakin rasha da ukraine ita ce za ta iya yin naso idan ba a yi hankali ba a wannan rikici na Nijar za ka ga su sun ɗauki ɓangare guda kuma wa'annan ƙasashe su kuma sun ɗau ɓangare guda to in ba sa ka ci ba sai ka ga abin da ake tsoro ka ya faru ya zamanto to yakin basasa wanda ko bai zama yakin basasa ba tuni eh, ita su sojoji sun fara amfani da garkuwa da abu na farko dai kaga za su garkuwa da shi shugaban kasa bazum inda ba za su kashe shi ba yana hannunsu don ka a jefar musu su ga aga mai zai faru sannan kuma har sun fara kiran 'yan kasa wanda suka fara fitowa cewa su fito su kare kasarsu kaga farar hula za a sa a baya a tsakiya nan ga soja suna can nan ga kuma wanda za su shigo wanda in aka bi hakan zai iya kawo wato babbar illa a wajen kashe mutane. Amma wasu kuma suna ganin Najeriya bai kamata ta yi wato sakwa-sakwa da harkar nan ta jamhuriyar Nijar ba la'akari da yadda alakar kasashen biyu take misali ta fuskar zamantakewa eh, da kuma watakila ma kusanci da al'adu da sauran al'amura. wasu ganin haka kuma sun manta irin abin da ya faru a baya. Lokacin da muke yakin basasar mu na Najeriya abin da muka yi kokari mu hana shi ne muka kirawo duniya mu nuna cewa wannan yaƙi ce rigima ce ta cikin gida. bakar wani mana katsalanda kuma Nijar ta tsaya kai da fata tana cikin kasashen da ta goyi da bayanmu wanda a wannan karo eh, ba don irin su Nijar da kasashenmu eh, makotanmu sun goyi da baya ba irin yadda Faransa ta so ta rawa abu da karshen ta biya Faransa ta tabbata amma suka tsaya kai da fata suka mai da shi a yaƙi na cikin gida da haka ba suka ki goyon bayan a mana katsalanda to kaga mun manta irin abin da suka mana mun kuma manta da irin muhimmancin makotanmu da suke da shi a batun tsaronmu na cikin gida idan da fitina da tashin hankali a makotanmu ba fa za mu iya zaman lafiya ba mu kanmu za mu sha mamakin wato waɗanda za su kudo 'yan gujin hijira kuma duba yanzu irin abubuwan da ya faru tun da libya ta faɗi yanzu wa'annan tashe-tashen hankalin da muke fama da su ai saboda makaman da suke shigowa cikin najeriya ne da haka akwai babbar alaka akwai babbar abu da ya kamata mu lura da shi kafin mu ce za mu zama 'yan kazagin wasu ƙasashe mu ɗauka mai ta maganganu don gaskiyar magana wannan magana ko an fito fili ko ba fito ba ƙasashen yamma suna cikin wa'anda suke ingiza batun a zo a ɗauki wannan mataki wanda kamar yadda na ce ba zai haifa wa kowa ɗa mai ido ba. na ka lura dukan jagora idan yana da niyyar kwara za ya amince da gaskiya ta bin shari'a ba wale wale wana ta kama ka domin ba za ta kai mu gaci ba dukan mai mulki idan ba zai yi adalci ba don wata rana akwai atashi ba shi ne ba balle balle mana ta ɗauki kama Jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kafin mu karkare shirin namu ga tamar ta sake dawowa da bako da ta gayyato mana a filin kwalamar mu. salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. yan uwana muna lahiya to ga muna za mu muku jawabi za mu muku jawabi bisa kan girke-girken mu na gargajiya na mu na arawa na dogon dutse suna na halimatu son allah To malama Halimatu san Allah yau ni nake ji malama Zarahu mm. a shirin yau da gobe yau za mu ɗanɗana abincin arawa jikokin ariko. To da mi za mu hara malama Halima? Za mu hara da beruwa. Kin san sunan yan jihar Hausa zandar suna ce mata wasa-wasa mm. amma mu beruwa muke ce mata. Kamar wake shine ake zuwa ka samu ka gyara waken ka duka ka hidda mishi salti ka hidda mishi dauɗa sai ka sa ruwa ka wanke shi a zurta shi a shi kamar yadda ake na kosai a sirhe shi mm. in an sirhe shi sai ki hido kayan ki ki wanki in kika wanke ki samu tabarmaki sabuwa haka wanda ake shanya sai ki shanya kayan ki ki mishi ɗaiɗaiɗaiɗai ba a son kamar ya ruwa ya wanga ya zamna shi in kika mai ɗaiɗai ya bushe sai ki kwashe abinki sai ki sa wanga ki hece shi hoihoi in kika sun san mu can kwarya ne muke sawa kwarya mm. ce muke yin hoihon mu ba mu iya baka can hoihoi ba mm, da kwarya ne muke eh da kwarya ne mm. sai ki sa kwarya ki baka ce ki baka ce ki baka ce ki in ya baka ce sai ki kai mashin a nika miki eh in an kai injin nika an nika miki sai ki taho gida sai ki tankade shi ki tankade in kika shi nikan kamar ban ginshi numfashin ki ba kamar shi nikan gari ake nika shi ko kuma tsaki-tsaki gari da dumus dumus mm. za a yi gari kamar yadda ake na kosai irin na kauye mm. haka ake mishi gari limus ake mishi in an mai gari limus kenan sai a taho in kin taho sai ki zo ki samu yodo mm. da yodo mm, karkashi kenan wa kenan ku haka kuke hudi ana ce mishi mm, karkashi ba shine yodo oh to mu yodo muke cewa in kin sami daki sai ki taki dake shi in kin taki kin dake shi kin dake sai ki tankade shi ki hida abin tsakin nan mm. to shi wannan sai ki sa mishi cikin garin nan in an sa cikin gari sai ki to ki samu kwarya sai ki zuba garin ki ta murjewa ki ta murjewa kina sa shi kina murje sai ki yayye wadan ruwa mm. in kai yayye ruwa ki ta murje shi ki ta murje sai ki ga ya zan kamar tsaki ana murja da hannu da hannu ne ake yi da hannu kawai kwarya ce yi kike ka ki murje ki murje kina tai sai ki ga ya laulaye kawai yanda ake tsaki duka ya kama junan shi ne nake ga yana tukur tukur kin nan yawa to haka nan ne an murje shi an murje shi kin kawo ga tukunyaki kin wanki da rigana sai ki to ki sa shi ki hura wutarki in kika hura in bisa mu dai a ta dai a nadanmu da ake yi da ice ne sai a dora shi bisa tukunya a sa shi cikin rigana sai ka liƙe ko ina ba a so inda wanga ya shige shi iska sai a liƙe shi a yi ta sulala shi in ya sulala za ki ji turarin iya kamshi duk ya ga mai unguwa iya kamshi iya kamshi kama a bahila ne Ah, a hilani ba suna cin beruwa tare da su dai muke ke gani in an sabke shi kuma in ka ji na iya turarin nan iya turari to ka san ya kama jikin shi sai ka hidda in ka hidda shi sai ka diba ka gani in yayi in bai yi ba kuma ka maida shi na biyu mm. in ka maida shi na biyun nan to kuma lokacin nan in ka sa mishi wuta ka sa wuta in ka jima to ka ji ruwa ƙasa kenan ya fara ɗaukewa cikin mm. sai ka hidda shi sai a to a shanya shi a ah, wanga bisa ma ya bushe sai a kai kasuwa wanda suke ci a gida su ci wanda buwarsu wannan su kai kasuwa sai da shi kwano-kwano hakanan to kamar shi wannan beruwa mhm. to in za a dafa shi kuma ya ni ake dafa shi daban ake mishi da miya ko kuma a'a surundu ne ake mishi kamar da faduka eh to mu dai gaskiya da muka sani a namu na gargajiya da muke yi a namu ne na wangakin mu na arawa mm. wanga muke sa a ruwa muke sa kawai ruwa in muka dora ruwa ta wasa sai mu zuba in ya silala ya silala ya silala sai mu gara gana mu zuba in mun zuba ya tsani sai ki so in dungulan shanu kike so sai ki soya shi da gabu ko da albasa mm. in kuma man gushiya kike so shi ma ki soya shi da gabu ko da albasa mm. sai a sai ka tonka da shi muke ci kamar eh mm. da yan yaji to haka nan ne muke yin shi kamar yadda kika san a'a wasu suna yin surundu wasu suna yin surundu shi kamar ba a yin shi fara haka sai dai su yi surundu Mm, su sa shi surundin kamar yadda kike yanka dai albasan ki dan inda nama kike so inda haka kike son shi dai kenan ki zuba kayan miya ke da kike zuba tattasan ki tumati kayan yajin ki albasa da aran maji kisa akwai wani bai cin aran maji kuma akwai mu dai ada da yake kowa cin aran maji yake dai ana sawa mm. in an sa kika zuba abin ki in komi kayan yaji ka miya dahu miya ta kama cikin ta sai a zuba shi mm, tunda ita ba ta wuya dahuwa komi in an bari ka miya komi ya dahu sai a zuba ta an zuba ta duka bata huce minti talatin ta dahu in ta dahu kenan ta kama jikinta dama ka san ruwanka ai daidai ne kake zuba shi kenan sai a hido ma yara amma ainihin ta dai sulala ta ne muke a soya mai a ci da mai da yaji ne kawai kuke cin ta eh. Allah <laughs> yanzu mi zaki mana kuma to yanzu wan gadan bu ne za a miki sagai ake ce mishi sagai shi ne eh sagai mm. kenan shi da wake ne ake yin shi eh mm. an yi shi kamar ai arawa su sun tare a gidan wake dama <laughs> yau to ai bu mu yi da yi wanga bu mu kai ga adarawa ba ai da adarawa su adda wannan su mm. sun yi mu kullu mun noma wake su abu farkon cin yi to ke gani tsaki to shi kuma ya ake yin shi shi tsaki ne ake yi sai ka ka samu in kina son hatsin ki ki sirhe shi mm. sai ki wanke shi ya bushe ki ta ki kai sirhi mm. in kuma a nike shi mm. a yi mishi barabus kamar yadda ake yin tsaki mm-hmm. in an yi tsaki sai ki to ki tankaɗe ki hidda gari in ki hidda gari ba a miki irin wani mai wanga mai lauci ake yi ba a yin tsakin nan mai gwaro-gwaro kawai yadda ake dambu dai to haka a yin kika zo sai ki samu wake kunnen wake mm. kunnen nan nashi sai ki samo shi ki ciro shi ki zo ki wanke a biki in kika wanke shi sai ki to ki yayyanke shi kawai yanda ake yanke ya kuwa mm. in ka yanke shi to lokacin nan ne sai ki zo a gama da tsakin nan a mm. cuɗa shi in an cuɗa shi sai a sa a rigana in an sa a riga in an tukunya ka dama ka dora ta ta wasa mm. kenan ta nahi a zuba shi sai a liƙe mm. in an liƙe shi sai in ya fara saracin na ya fara saraci na farko sai a hiddo a buga in an buga shi an buga hallo sai a maida in an maida shi in kin gani kamar ruwa ya kasa sai ki ƙara. saboda kin san wata ruwa in yawan ga kin shi wake kin san iya da me yake da suna gahi mm. to sai ka kara ruwa in ka kara ruwa hallo ka maida shi in ya jima yi na biyu sai ka hidda ka buga in ka buga ka kara mishi da ruwa in ka kara ruwa na uku nan shine na karshe mm. kenan sai a sa shi in kika sa shi sai ki bar san wuta iya tasowa a hankali ba ku sa mishi wuta da yawa mm. iya tasowa a hankali ziki ji iya kamshi in kika sa shi wannan kuma sai a hidda in kika hidda shi sai a tuwo shi in kika buga karshe sai ki to ki kawo albasa danya yake mm. yayyanka mishi in kika yanka mishi albasa danya kika kawo tonka sai ki wani tun da eh in kika kaya jinki sai ki aji mai son ya ci da tonka mai son ya ci haka na. Mm. amma ana kamar yanzu kina ji kaɗan gishiri ki mm. yayyafa mishi a ciki mm. kenan kinga wanda bai son tanka sai ya ci da gishirin shi to haka nan shi ma ake yin shi sagai shine sagai dambun mu na arawa sagai da tsaki to madalla uh, mun gode malama halima san Allah <laughs> yar dogon dutse yau shirin na yau da gobe malama zara'u ya leka ne bangaren su Yusuf Abdullahi <laughs> abincin arawa mazan arawa dai sun huta a ah, to da miya da kayan miya sun huta da sayan kayan miya duk da dai abincin nan da kika zana mana babu kayan miya kenan sun huta da bada kudin cefane kudin kayan miya a sai su nama su mai su wane ne da ake saye babu shi yo ai ko kuhila ne ma ai yawanci ba ku abinci da wanga tun da eh yawanci dambun kuma da nono kuke da nono muke shan shi ana nan dai <laughs> to madalla malama halima mun gode <laughs> yau ina ji mun taɓo su yusuf abdullahi <laughs> to malama halima san allah kuma yanzu tuwon mini ne zaki mana to yanzu dai malama tamar yanzu ta galabata wasu na ce mishi galbi kuma galbi wasu na ce mishi galbi tun da yawanci an yi zan ci galbi to sai ki galba mana <laughs> to kawai in ke san mu arawa da hura mm. kawai in kana in kai hurarka in tsaki ya kare hurar wuta wanga eh. in tsaki ya ai an shanye akwai tsaki na kasa eh. to shine sai a shanya shi an shanya shi ya bushe <laughs> sai in an shanya shi ya bushe mm. hallo kamar kana tarawa ne in ya eh. zan da yawa mm-hmm. shikenan sai ka shanya shi mm. in ka shanya shi lokacin da ka so abinka sai ka to ka dora ruwa haka in ka hira wuta ka ka wanke tukunya ka sai ka dora ruwa in ka dora ruwa ya fara ta wasa sai ki yanka albasa Mm, in kika yanka albasa ki ita kadai ake sawa mm. in ka yanka albasa sai ki dan zuba dan gishiri mm. to sai ki talga wannan tsakin ki ta talga shi kina talga shi sai ki ka man shanu in ya gamu ya gamu suke iya bal bal shine suke galabata iya mm. bal balkin nan suke nan sai a ta a kawo man shanu ke mm. a zuba mishi in aka zuba mishi zaki gan shi yayi masara char ta margwarin shawa mm. kisa shi dama hatsi dama in yi wani sai yi masara bare hatsin mu na arawa ba irin na hilani bane ai ah, ke ga ai mu eh, masara ne ah, yawwa to shine mai da hankali wajen wake <laughs> to shine wannan eh. in an gwangakin shi ya eh, a bar shi ta gwanga har ya kama jikin shi shi ma in ya dahu ya dahu lokacin nan sai a sarke shi in aka eh, ba a bar shi cikin tukunya tun da kama yake mm. sai a hidda shi cikin kwano mm. in an hidda kuma kai ki ka kwano ne in ko yaro nawa gare ki kowa sai a zuba mishi ba a so yi tauri ah. eh ba a so yi tauri da ruwa ruwa da gishi gishiri ce miki ba ah, da ruwa ne ake sa da albasa sai a sa gishiri eh yau wannan in kika kawo kuma yara haka suke kwalhoshi mm. a rika kwalhoshi kuma akwai na mace gaya miki akwai masu saya kuwa Ah, akwai masu sai kuwa eh. mu dai gaskiya da muka sani kakan mu in muta yi mu kun sa man shanu eh. kun sa ya kuwa eh, suwa akakannin mu suwa akakannin mu ah, to shine kakannin mu mm. kenan dama arye ta ya bar mu ya kai mu dogon dutse ya bar mu to kenan ke gani garan mu ma mu koyi abin shi mu rika sa karasu karasu suke ta komi yawa to ke gani sai mu sa ana sa ta wasu suna sa karasu sai su kada in ta sa gwanin dadi wa eh wani kana so ka dake ta ka sa wani kana so so haka ka yayyanke ta ka yanke sai su da hutara da ruwan da albasa sai ka tuke shi sai a zuba man shanu tamar baka ba yaro mai kyuya Allah a'a baka ba yaro kenan dai ku ita ma wannan galabatan ba ta da miya ba ta da miya yau wake wannan mun kesa can ga daji lokacin nan da mana an ta yi ko mi aikin wuri ne ake yi a ta akan manoma mm. kenan kenan yau za a tsaya a yi wata miya ga hura tana nan kenan kin ga dole an yi hura kenan ai abincin da za a kai musu ko dan bubu kiga ai bai da uh, wanga mm. a tai a kai gaskiya hutaroro mazan arawa ba ruwansu da sayan kayan miya haka nan tuwansu suke cin shi da ko bubu ma kin gani akwai wani dambu da ba miya ba kayan miya eh shi ma mm. a akwai wanda muke da waki Allah sarki ji kan ya sarauniya mangu yanzu kuma kin ce zaki mana tuwon aduwa ko eh kin san mu da ice muka girma Allah ɗaya gari ban ban aduwa ma ana tuwanta a ah, ke ga mutun yayi kwabtanta hallo ita ma ɗiyan hallo mu yi abinci da shi mu ci itace kuma a hura eh, ba a barin komi ku dai ara kun san darajar aduwa kwarai gaskiya mun san darajar ta tunda ita aduwa kina ji kamar yadda ake mata in mun tai mun ɗebo ta sai an bari tanina wadda ta yan aduwa sai an bari yanina wanda ya kosa mm. yayi jan nan su ne ake to a kawo sai a kwalɗe in an hidda bayan na. Mm. kawai cikin turmi ma ana iya sulala a sussuka mm. in an sussuka shi sai a to a heci in an heci sai a to a sa shi cikin tukunya a dahi a dahi a dahi a dahi eh da ruwa mm. a dahi shi da ruwa an sa ruwa a dahi in an dahi shi wannan he ga ruwan ya jajjawur kawai ruwan biri eh in yayi ruwan sai wannan sike sai a sarki in ya huce sai a tsiyaye in an tsiyaye shi sai a to kuma a maida shi tukunya in an maida shi tukunya kuma wannan kin yi gari Mm. yawanci duka da hatsi ne muke yin shi mm. kamar yanzu in kin taikin sirhi hatsin ki ki mm-hmm. ya surhu sai ki taiki wanke shi ba sai an sa garuwa ba mm. wanke shi ake kuma sai a maida ga turmi a dake a dake ana tankadewa ana dake ana tankadewa eh sai ya zan kamar tsakin ya zan kamar kadan to sai a talliga shi cikin ruwan aduwa shi tsakin eh tsakin in aka talga shi cikin ruwan aduwa sai a bari yayi ta dahuwa yayi ta dahuwa yayi ta dahuwa in yayi dahu da dahu yayi kabri zai kan shi yayi kabri ya kama cikin shi sai a doko garin shi ma a dama shi in an dama garin eh daban za a dama shi a kwano da mm. ruwa in an dama shi kuma sai yanda ake tali yawa sai a bi shi da tsakin nan a yi ta juya a yi ta juya a yi ta sai ga iyaye biki iya yabki iya yabki in an shuya shi iya da huwa na iya da huwa ya wanga sai kenan kiga ya tauri bai tauri sosai dai haka in yayi tauri sai aka ashirin hida mishi leda sai a rihe da wanga mu lokacin nan kakanmu a cikin tukunyar laka take yin shi alaka take yin sai ta rihe haka ziki ji iya kamshi lokacin nan in ta wannan shi ya fara dahuwa sai ta janye ita ta bar shi bisa garwashi a lokacin nan saboda su a da yanda take yi wannan kamzan nashi ma magani ne cinye shi ake ba a bari ba irin na fulani ba ne kun da wa a nono <laughs> ko wannan kuma sai a mishi yaya in aka yi wanga sai a ajiye shi in aka ajiye shi kuma sai in ya huce sai a rika yankash mm. ana yankash haka a mm. yanka kamar yadda ake sawa wanga a cikin ganye mm-hmm. to haka ake yayyanka shi a yayyanka shi mm. na gani kamar wannan ɗorowa ai ana tuwon ɗorowa to ana sa shi wannan cikin ganyen tunwahiya ah, eh. yawa to shi ma kamar haka nan za a rika ɗoɗora shi bisa ganyen tunwahiya a ɗora bisa ƙwarya hallo an ɗauko ganyen tunwahiya a ɗora shi ma a ɗora bisa ƙwarya sai a kai kasuwa a rika sai da Allah biyar biyar da dala biyar biyar mm. da lokacin nan dala biyu ne kakan mu ci uku dala biyar eh, eh uku dala biyar da tunda amma dala biyar biyar yanzu dai ban sani ba tunda ba kowa yanzu zamani yake shi ba mm. to kamar ita wannan tuwon aduwa da wace miya ake cinta a haka nan ake cin shi bayyana da miya eh. haka ake cin shi tunda zakin aduwan nan kin san zaki yake wannan ki? Mm. kawai ziki ji kawai biri eh. zaki yake to haka ake cin shi Allah sarki ku da yara ba ku san sayan ba ku san kashe kuɗi ne na gane ku duka tuwon ku bai da miya kowane tuwo aka yi bai da miya yau akwai mai eh. man shanu shanu ai namu ne shanu a <laughs> <laughs> <laughs> Masu sauraron mu anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayansa wato Julie Leathers Gresham tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Amina Buhari Auna da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.